muke mu raba ta kaiwa nan

karbi dukiya su samta, Amma kan gagara samar aikin yi ga matasa. koyar da sana'a da ya kwayayi san karfe ta. Ba wanda ya tashi ya yi magana a kan bude ta. Duka sun kunkulle ba za a tawasayi matasan adama.

suna neman fatata. Zabe na ciyaman da kansiloli an yi mugunta. Abinda muke zo sun ka hana masa barikita. Suka je da kudade ga kuma dalgin din makwadaita. Suka tattara sojo ka sai siye kore arzo. Ibrahim Bilal ai gyara akan tafiyan nan. Ra'ayin ba a bamu ya za a ce

kazo zo jihar mu da kanka. Ya baba Buhari kai ma ka zo ka gambo da kanka. Ko ka tura mutanen anti ta ce wai

canja kanmu da kanmu gani a cikin

kuma kai kira a zo a rike birni kauye lungu sako mun yada ta. Bayan mun kafa gwamnati sakamakon mu sai aka manta. Kwamishinonin namu waye san mu bare wahalar mu. Ai mun je. Tana mu mu muka za Mana talakawa mun yi da ke a bar mu mai girba. na shi ne a kyautata wa kowa a duba. A yi aiki birni da ƙauyuka a Musical Studio, Ajama Wayola, 080